بسم الله الرحمن الرحيم باب الخوف من الشرك نعم yake cewa babul khawfu min shirki babin tsoron shirka kenan abinda babin yake nufi yadda yanzu a baya muka ji fa'idodi da kuma falalan tauhidi da kuma illa da munin shirka to yanzu yake cewa alhauku mina shirki tsoron fadawa a cikin shirka kenan yana nufin shirka bala'i ne ka ji tsoron shirka fiye da yadda kake tsoron duk wani abin tsoro a duniya duk wani abin da za ka ji tsoro a duniya bai kai shirka illa da matsala ba domin shirka idan ka fada a ciki to tun daga nan duniya ka taɓe balle kuma lahira domin idan kana tsoron zaki ko kura zai cinye ka in ya cinye kama shahada ne sai ka ga duniyan karasa wato an ɗauki lokacinka a lokacin da kana jin daɗin duniya kuma dama da ya cinye ka da bai cinye ka ba ai ba za ka dawoma ba ajalinka ne ta cika shirka kuma akasin haka ne shirka bala'insa ya fi komai haɗari da haka yake cewa wa ƙaulullahi ta'ala da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce inna Allah lallai tabbas Allah inna ɗinnan shi ne ake kira harfus taukidi za mu zo mu karanta a nahawu insha Allah akwai wasu haruffai ko kalmomi da ake kiransu da suna kalmomi ne na taukidi to inna yana ɗaya daga ciki yace inna Allah lalle tabbas Allah la yaghfiru baya taba yin gafara an shiraka bihi da ayi shirka da shi kenan Allah baya taba yafewa baya taɓa yin gafara an shiraka bihi idan aka tara shi aka hada shi da wani kenan la yaghfiru li abdin laqiyahu wa huwa mushrikun duk bawan da ya sake ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki yana mai shirka to Allah ba zai taɓa yafe masa ba to yaushe ne bawa yake haɗuwa da Allah shi ne daga ran da ya mutu kawai a haɗuwa da Allah ran ƙiyama ne to amma daga ran da ka mutu ai shi kenan, man mata ƙamar kiyamatuhu wanda ya mutu shi kenan ƙiyaman ta tsaya da haka da zaran mutum ya mutu to shikenan ya gama hawa hanyar haɗuwa da Allah babu yadda za a yi wanda ya mutu ya dawo ya ce kafin mu haɗu da Allah ran kiyama bari in dawo in gyara ba zai yiwu ba ko a barzahu ya ce bari in gyara kafin lahira ba zai yiwu ba daga malakul moti ya gama zare rai to an gama da kai gaba ɗaya da haka duk wanda ya sake ya mutu yana mai shirka bai tuba a shirkan ba har ya mutu to in sun hadu da Allah ba yadda za a yi Allah gafarta mishi da haka yace wa yaghfiru ma duna zalika amma Allah yana yafi laifin da ba shirka ba liman ya sha'u ga wanda ya ga dama kenan wa yaghfiru ma duna zalika minaz zunub zunuban da ba shirka ba su kam Allah na iya yafewa so ɗin ma ya sha umin ibadihi cikin waɗanda Allah ga daman yafewa ne cikin bayinsa duk zunubin da bawa ya aikata in dai ba shirka ba ne to ana sa ran Allah iya yafe masa in ya ga dama don Allah maɗaukakin sarki sheke da cikakken mashi'a wato ganin dama daka in ya ga dama ne ya yafe in bai ga dama kuma shi kenan a bisa adalci ne nasa daka ba a yi wa Allah dole to ƙarƙashin wannan to da yawa yau za ka ga in mutum ya mutu yana aikata alkaba'ir an fi nisantan jana'izarsa sama da mutumin da ya mutu yana shirka galibi ya za ga, idan ka wayi gari ai wane dan iska ne matsinaci kowa ya shi da haka ai wane barawo ne kasurgumin barawo ai wane mashayin giya kullum a gidan giya yake yini ya kwana ya shaye shaye kullum a buge yake ga wannan in ya mutu yadda ake gudun gawansa ba a gudun gawansa idan dan tubbu ya mutu ko wani dan bori ko wani matsafi ko wani wanda an shaide shi a fili mai zuwa wurin boka ne ko wanda an sani a fili yana ta'ammuli da laya da guru da sauransu zai je gonansa ma sai ya rataye layu da sauransu yana ga su suke tsare shi wanda an san shi a salatin a zahiri mushriki ne yana shirka in ya mutu ba a gujin gawansa kamar wancan wanda ya bayyana saƙon Allah kuma za ga ko ba mutuwa ba galibi haka ne in ka ji kai Allah tsinewa ne kai wannan kam rayuwa ya bai yi ba duba yadda tarbiyyanta ya lalace yadda hankali yake tafiya akan lalacewan tarbiyya baya tafiya akan lalacewan tarbiyyar da aka fada a shirka galibi so da yawa zaka ga haka ne da haka galibin kaga ana tsinewa yarinya ai wannan Allah tsine mata wannan kam albasa ba ce halin ruwa ba wannan kam kaza to za ga ya ce ko tana shaye-shaye ko matashi ka gan shi haka ya zama ɗan luwaɗi ɗan kaza na'am waɗannan manya ne cikin manyan alkaba'irai amma fa ba su kai haɗarin shirka ba da haka so da yawa yau in an samu ‘yan mata masu bayyana tsiraici da samari masu shaye-shaye da irin kidnapping da irin sace-sace galibi sai ga hankali ya tashi a wurin wa'azi ana fada ana shugabanni kuna ganin irin waɗannan baɗala da ake yi in ba ku tsaya kun ɗau mataki ba fa Allah zai hana mu ruwan sama Allah zai hana kaza amma ga boka a gari fa ba ta magana a kansu ba ga 'yan tubbu a gari ba ta magana a kansu ba wannan iya zunubi ne iya kawai abin da zaka ce wancan kuma shirka ne hada Allah da wani suwa ne suka fi zama bala'i a cikin ƙasashe da cikin al'umma waɗannan bokayen ne da haka so da dama za ka ga shirka da yake faruwa a cikin al'umma yana fara fitowa ne daga wurin bokaye da 'yan tubbo da 'yan bore da irin malaman da yau galibi suna fakewa da tsafi ana kiransu malamai waɗannan sun fi zama bala'i ga al'umma har yau akwai bokaye fi a kowane gari hmm. kuma waɗannan bokan sun canza salo ne kawai da zai zauna a daji da datti yanzu ba haka yake ba da ana cewa boka to an gama wa'azi akan boka yanzu ana kiransu malamai kuma mata har yau suna zuwa kuma har yau bokaye da 'yan tubbo suna zinace-zinace din daga 'yan mata har da matan aure da nufin za a biya musu bukatan abin da suka je nema. har yau bokaye suna sa a yi kisan kai da aka duk lokacin da ka ga zaɓe ya zo mace-mace ana kashe yara ana satan mutane daga ciki fa akwai kashewa don a yi tsafi za a ce kaje kana so ka ci zaɓe e to sai an je an sa mana rai kaza sai an sa mana gawa kaza an kwakuli idon yau din nan ka iya zuwa kaburbura kaga akwai masu tonon kaburbura ana zare abubuwa dan a yi tsafi suwa suka sa a je a yi aikin bokaye ne da 'yan tubbu a ce zan bokaye da 'yan tubbu da aka san su a cikin garuruka su ne annoba sama da 'yan kwaya sama da 'yan luwaɗi sama da 'yan maɗigo sama da mazinata waɗannan sun fi zama bala'i amma kaga galibi hankali baya dawowa kan waɗannan waɗannan 'yan dirama 'yan fim 'yan iska ne la'anannu duk suna ɓata al'umma ƙwarai suna ɓata al'umma sosai amma duk bata al'umma da za su yi in shirka bai shiga ba suna nan a musulunci duk zunubi ba ka saka cire shi a musulunci ba amma mai zuwa wurin boka kadai kana zuwa rana daya abin da ya daura ka akai ka ce gaskiya ne annabi ya ce ka kafirta ka bar musulunci da ka je ce maka yi kaza yi kakafta ka ce kai wannan makaryaci ne ji wannan abun wai aje a nemo hanjin sauro a je a nemo kaza ai wannan makaryaci ne da ka ki yadda to kaga kin yaddanka da sauƙi za ka yi kwana arba'in ba a karban sallanka to wannan ba shine bala'i ba wancan kuma duk zunubi da za ka yi ka sha giya ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza yi sallah Allah zai karba ran kiyama hisabin aikin shi na alkhairi daban zunuban shi daban da haka in dai za a guji sallatan irin waɗannan mazinata da sauransu misali to ashe waɗancan bokayen ma bai kamata ma a fara maganansu ba kenan amma galibi yau kuma ba haka ba ne waɗannan boka suna nan a cikin al'umma kullun canza salo suke yi na to kaga ma wasu ma limamai ne da sauransu haka ne za ka gani akwai garin da na taɓa zuwa na yi juma'a ya daɗe shekaru da dama masallaci ne babba mutane ba sa taruwa sai da aka idan nake cewa ya aka ce ai wannan limamin ai yana tsafi yan garin sun shede shi to kaga misali akwai ire-iren waɗannan abubuwan to galibi waɗannan abubuwan in ba an tsarkake su a cikin al'umma ba su ne asalin ummul aba'isin da ake ciki kuma yau ka kula da kyau ka gani tun daga malamai galibi da shugabanni in an tashi maganan taɓarɓarewa da matsalolin da ake ciki a ƙasa tun daga matsalan tsaro satan mutane garkuwa da mutane matsalan ta'addanci kaza hawan farashin kaya kaza malaman sun fara magana galibi ana maganan taɓarɓarewan tarbiyya zinace-zinace ana shiga batsa ta rika ja hadisin nan sun fani min ahalin na da nam arahuma nisa'un ma'ahum kasiyatun kaza-kaza a rika ja amma ina bokaye da matsafa nan ne fa gindin matsalan an hada Allah da wani mm. Allah ya bari a zauna lafiya ka dubi matsalan shirka ne Allah ya ce wa annabi la in ashrakta kai annabi kai din nan ka sake kai shirka la yahbatanna amaluka wallahi kakaf aikin ka sai an rusa wala takunanna min al-khasirin wallahi kana cikin asararru yan wuta Allah na ga annabi wannan matsala to kaga ashe duk matsala da za a samu waɗannan tabarbarewan tarbiyya wance ta yi kaza wane ya kaza wallahi da sauki shirka shine babban matsala domin kaga hadisi ne zo karuwa ce da kowa ya santa karuwa karuwa ce tsayayyar karuwa ta je ta ɗauki ruwan sha ta ba kare ya sha dalilin ba ka na ruwa kawai Allah ya yafe mata karuwancin duka da kai duk karuwancin Allah ya yafe ya ba ta aljanna amma ina ka taɓa jin hadisin da wani ya haɗa Allah da wani yayi wani abu Allah ce ya yafe mishi in ba tuban da yayi ba tuba ne kaɗan yi Allah zai ya samu babu wani irin alheri yau da zaka yi a duniya kana matsayin mushriki wannan alherin ya sa Allah ya fi maka Allah ba zai yi ba domin in karuwa ta ɗauki ruwa ta ba kare kare ya sha ta dalilin nan Allah ya fi mata ina karuwa ta ɗauko ruwa kuma ta kai gidan malami a wanta aiwa kare ne Allah ba ta lada an ta kai gidan malam ta kai gidan liman karuwa ta gina masallaci a ce wannan sai sa Allah kankare amma shirka fa ba abin da zai kankare in zaka gina masallaci kaman girman Najeriya da wannan shirka Allah ba zai karbe ka kana musulmi ba a matsayin arne kake da wuta to kaga ce gara al'umma su rika gane illan shirka ya girmi kowane abu fa to sai kokarin ya za a yaki al'amura da haka abu ne mai kyau kaga garurukan musulmai ana samun garurukan da gabanni suna tsayuwa gidajen karuwai a je a rufe a kori kowace karuwa ta bar garin gidajen giya a je a rufe yadda a Kano akwai ƙungiyar Hizba tana kama motocin giya a faffasa kwalaban wannan abu ne mai kyau amma me aka yi kuma a akan barnan da ya fi wannan girma gidajen bokaye har yau akwai su a ko'ina matsafa har yau akwai su a ko'ina yadda muka faɗa salo aka canza a ƙarƙashin tsafin nan za a yi zina da matan aure ta je a mata a kar mijinta ya ƙara aure wancan ya je saboda yana so ya ci siyasa wannan ya zo yana so saboda kasuwansa ya albarka sai a ce to sai an sha jini wa za ka bayar a danginka wa za ka bayar a kaza duk waɗannan abubuwan har yau ana birjik a cikin kasuwanni da harkar neman mulki waɗannan asalin shirkan su ne bala'in da yake damun al'umma da aka tun da ana ta wa'azi rufe gidan giya, rufe gidan tata a yi ta kaga har yanzu matsala karuwa yake ashe asalin matsala mafi girman ne ba a kawar ba shi ne shirka da tsafi da aka shekul islam ibn taimiyya wata ran yabta da almajiransa suna tafiya can bayan gari ne sai ga wasu jama'a na jinkis khan ƙungiyar tatar an samu matasansu sun aje gidan giya a sha giya a yi karta a yi caca a yi ludo a yi kaza almajiran ibn taymiya suka takara makalla ala nuqimu alaihim alhisba ba za mu musu aikin hisba ba kuwa mm, a dake su a farfasa a watsar da su yace in mm, in mm, ku kyale su yace kuka tarwatsa su sun saba shaye-shayen to yanzu ba abin sha za su je su addabi al'umma sai ta fasa gidaje su saci mutu ku bar su sai ta yi ya fi sauƙi a kan ku je ku abin nan amma dobi littattafan ibnu taimiyya duk akan shirka da bidiyo'i ya ƙare don waɗannan sun fi zama matsala a kan waɗancan me yasa ne ka ga malamai suna cewa bidi'a ya fi matsala a kan shan giya da zina da caca da karta da sauransu malamai suka faɗi haka hadisi ne ƙarar ka ji annabi yana cewa Allah maɗaukakin sarki baya gafarta wa ɗan bidi'a da ya mutu a kai. munafukai yace ma la'anan lahuman man awa muhdisa mutum ya zo da wani bid'a kirkirarriya da ta saba musulunci kai sai ka ce ga masauki gidana kai da ka bashi masaukin Allah tsine maka ina kuma gashi ka san shirka hada Allah da wani bid'a hada manzan Allah da wani ne haka bid'a take ai fada take da sunnan manzan Allah shirka kuma fada take da Allah gadan gadan to waɗannan abu biyu in suna tare da kai to kana cikin matsala to waɗannan buwan guda biyu su ya fi kamata a mai da hankali a kai in kowane gari shugabannin za su yi tunanin wannan a yaƙi shirkoki a cikin garuruka da bidiyo'i a cikin garuruka sai an waye gari garurukan sun fi ko ina albarka me yasa saudi ya fi ko ina albarka ne shine wannan yanzu a su'udiyya in kana su'udiyya ka samu labarin wani mai tsafi ko mai duba ko mai zane ka san akwai masu zanawa da su abin nan arramlu da sauransu ka je ka gano wani dan duba wani boka wani kaza wani dan duba da sauransu in ka je ka sanar da hukuma a Su'udiyya to kana da alawun wani kyauta na musamman miliyoyin kuɗi in kana da talauci daga lokacin kawai ka warware wannan kyautan dan ka zo ka ba da labarin ga wani boka can ga wani dan duba can sai a baka wannan kyautan to me yasa Allah ba zai tsare kasan ba duk wata shirka sai je ka je ka yi ta a wani wuri me yasa ka Abdul Jabbaru ne da kanshi ya fito yana cewa kai amma Allah madaukakin sarki akwai hikima da ya dauki kabarin annabi bari a cikin wahabiya wannan yace wallahi da a cikin mu ɗan ɗariku ne da kabarin annabi ta kaɗe shirka da abubuwan da annabi ya gudun kar a yace wallahi da ya kare akan shi amma Allah ya san masu rike amanan nan sai wahabiya sai ya sa kabarin annabi a cikin wahabiyawa wannan shaida ne mai kyau daga bakin maki Abdul Jabbaru shi ya fito yi wannan magana kaga kenan ashe Saudiya da suka tsare wannan yau nan ka duk wanda ya je aikin hajji ko umara ziyaran kabarin annabi da sa baka da zaka ji akwai sojojin Saudiya a wurin kana zuwa ka gwada sujada tuni zaka ji duka an fitar da kai ya haji ba shirka in ka je abin da ya kamata ka yi na sunna shi ake kana shirka za a kore ka ba a barin shirka ya samu gindin zama a su'udiyya ba a samun wata bid'a ta samu gindin zama a su'udiyya ƙarya ne ba a yi dakar wani zai maka ƙarya ta a saudiya ma ana maulidi ƙarya ne a to kai da iyalanka a cikin gida ku yi maulidi a ɓoye to wannan kuma zaka ce an yi maulidi a kasa to ire-iren waɗannan kaga ƙasan ta zauna lafiya shirka ba ta da gindin zama to idan aka yaƙi shirka to waɗannan zunubai gidajen giya gidajen zina cikin sauƙi za a gama da su cikin sauƙi da haka waɗannan masu zinace-zinacen ma karuwan ma suna da bokayensu mai sana'an giya yana da bokan shi mai kaza yana da kaza mai kaza yana da kaza ashe waɗannan su suke ba su ƙwarin gwiwa da sauransu haka kore shirka daga cikin al'umma shine babban abin da zai ja mutane alkhairi amma in shirka ta wanzu cikin al'umma to akwai matsala da haka yake cewa Allah baya taɓa yafewa wanda ya shirka da shi wa ya ma duna zalika liman ya sha'u amma duk laifin da aka yi ba shirka ba to Allah na iya yafewa ga wanda ya ga dama haka Allah yake yi wani kaga Allah ya fe mishi wani kaga Allah bai ya fe mishi bai sai an mishi azaba na gwargwadon zunubin da yayi wannan al'amari ne na Allah madaukakin sarki da ya yace wa qala al-khalil alaihi salam badadin Allah shine annabi Ibrahim ana ce mishi khalil al-khalil daga al-khulla ne wato ƙauna. soyayya da ƙauna yana da sunaye a larabci sun kai arba'in da wani abu kamar yadda ibn qayyim ya kawo cikin littafinsa a rawdatul muhibbin in a farkon zaga sunayensu akwai alwudda akwai alhubbu akwai alkaza to alkhulla din shine kankat da kan aka ce maka wane khalilin wane ne to a soyayya da kaunan shi an kai matuka da ka aka samu wani mawaki ai yake cewa qad khallaltil maslakin ruha minni fa bi zalika summiyal khalilu khalila yana waƙe masoyiyarsa yake cewa qad khallalti maslakin ruha minni aike kam kawai kin narke kawai a cikin rayuwata fa bi zalika al khalilu khalila to anan aka kira khalilu da al khalila badadi su alhaji umar sun san yare <laughs> ga sunan sadiq ai sun san ka san duk wani lafazi na soyayya akwai shi wurin gari ai ku karanta adab ai za ku samu abubuwa amma ai auren da da haka al-khalil an Allah madaukakin sarki ya kira annabi Ibrahim khalil wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah ya ɗauki annabi Ibrahim a matsayin badaɗinsa duk cikin annabashi kada Allah rike sai kuma manzan Allah sallallahu alaihi sallama kamar yadda al'imam Muslim ya ruwaito manzon Allah ke cewa inna Allah ni khalil kamar haza Ibrahim khalil yace ni ma Allah ya bani matsayi ya dauke ni a matsayin badaɗi kamar yadda da ya ɗauki annabi Ibrahim a matsayin badaɗi manzan Allah ma zo ya samu wannan muqami din dan haka qala khalil alaihi salam Allah amincin Allah tabbata gare shi ne kakanmu annabi Ibrahim yace wajnubni wa baniya an na'budal asnam ya ubangiji wa junubni kuma ka nesanta ni addu'a ne yayi ai nan an yanko ne kawai ya Allah ka nesantar da ni wa baniya da ƴaƴana an na'budal asnam game da bautan gumaka kaga addu'a yayi to anan da yace wa junubni ka nesantar da ni wa baniya da ƴaƴana ashe wato ma shi shirka har addu'a ake Allah ya tsare bawa daga fadawa ciki to kaga gashi annabi Ibrahim addu'an da yake yi kenan to kai ma abin da ya kamata dole sai an rika haɗawa da addu'a sannan addu'an da za ka yi bawa kanka ba hatta iyalanka matanka da ‘ya'yanka ka rika musu addu'an Allah ya tsare su daga fadawa cikin shirka ko bayan ka mutu in Allah da addu'an ka ta karɓi shi kenan don haka so da dama yau galibi kana addu'a ne ‘ya'yanka Allah tsare su daga kaza da kaza baka sa shirka shirka shine mafi girma shi zaka fara roƙa musu an na'budal asnam Allah ka nesantar da mu daga bautan al'asnam al'asnam asnam yace daga assanam assanam ɗin ne yace man ma kana manhutan ala sura walwasan ma kana manhutan ala ghairi zalik assanam gunki shine ma kana manhutan ala suratin abin da ya zama an sassake shi an tsara shi daga hoto sura a tsara shi yadda kaga hoton mutum haka za a zana shi sai ga ya fita kamar yadda ka gan shi a can haka za a zano drawing ɗinsa idan ka ce alwasan kuma shine a samu katako a sassake a yi mutum mutumi da haka al-sanam shi ɗin shine wanda za a zana hoton mutum shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai daga kafa dangane da al'amarin hoto ba lokacin da manzon Allah yake kwance a gadonsa na haihuwa na, mutuwa lokacin jinya ya tsanani ummu salama ta zo yankin habasha sai suke hira da ummu habiba suna zaune kusa da annabi ummu salama ko ummu habiba take ba da labarin wani coci da ta gani a habasha sunan cocin mariya gashi nan sun yi hoton annabi isa suna ka suna ka sai annabi ya daga kai ya ce ai waɗannan kiristoci su haka suke in suka yi wurin ibada sai su ɗauki hoton isa su sa a ciki sannan in babban mutum ya mutu a cikinsu shi ma sai a yi hotonsa a sa a coci a kai kan kabarinsa sai ce to ku ba da wasiya ku isar wa al'ummata ni in na mutu kar a yi hotona shi yasa kaga har yau ba hoton annabi da annabi bai haka ba da jikin ka'aba yau kaga hoton annabi muhammadu amma me yasa ba abu ne mai kyau ba domin barin hoto a cikin al'umma fi matsala kuma musamman hotunan malamai ya fi zama matsala cikin al'umma dan da hoto shirka ta tsayu da hoto aka fara samun shirka hakan ka karanta tarihi na annabi nuhu alaihi salam ya'uq Nasir da kake ji cikin suratun nuh sunaye ne fa na wasu bayin Allah mutanen kirki to waɗannan mutanen kafin zuwan annabi nuhu suka rayu bayan zamanin annabi adam ba a shirka aka zo lokacin su ya'uq nasr salihan bayi ne na gaske sun bauta wa Allah sun ɗaura mutane akan aƙida da tarbiyya mai kyau ana nan aka zo lokacin da sun rasu aka yi falon ma ƙwala alaihimul amad da aka samu daɗewa to shi kenan ɗan baya sun zo sai suka ga ai ana cewa wannan kabarin ya uku wannan kabarin Nasiru wannan kabarin kal ai salihan bayi ne ai iyaye da kakanni ma da su suke bauta musu ahaba to iyaye da kakanni tun lokacin da ya uku da Nasiru da sauran suka rasu sai aka rika zana hotunan su sai manna a jikin kabarin a tsayar haka wai sabida su ɗin na ƙwarai ne to a yi hotonsu kar a taɓa manta su a duniya ana nan 'ya'ya da jikoki da tattakunan da suka ga kowa ta sai ga hoton ka ce ah, ai iyayenmu sun aje hotunan fa suna gaya mana su fa suna bautan kabarin ne mu ma mu yi shikenan shi ka fara bautan kabarin su to farkon shirka da ya fara faruwa a duniya dalilin da ya sa Allah aiko annabi Nuhu kenan tun daga lokaci Allah ya kowa annabi Nuhu matsalan shirkan da har yau a cikinta ake kenan ina aka samu mafarin daga hoto ne shi yasa hoto dinnan manzon Allah yake tsawatarwa akan hoto matsalan hoto kuma sai zama babban matsalan hoto a yau ya fi zama kuma fitina cikin malamai to wanda hoton malamai kuma ya fi zama matsala yanzu duk barnan da kaga 'yan ɗariƙo suna yi galibi akan hotuna ne hoton Ahmadu Tijjani hoton Inyas yau da Inyas ya mutu ba hoton shi da yau wani ya manta suran shi ba wanda zai ce ma na ga Inyas amma me yasa yau in ka ce kai mafarki gaga annabi za a rike ka faɗi yadda siffan yake ba hoton shi amma hadisai sun bayyana suran sai kaka a karatu ne za a ji amma kaga su Inyas su Ahmadu Badawi su Ahmadu Tijjani waɗannan hotunan su ya zama ummul haba'isi yau yanzu wani yana ga in ya aje hoton wannan inyas to kawai shi ko bai falaki da nasu bai kwanta shi kenan hmm. ai ga abin da zai tsare shi yana ga in ya aje hoton Nasiru Kabara haka hmm. amadul Badawi a Masar haka kaza kaza ire-iren waɗannan abubuwan sai suka zama matsala wa al'umma to barin hotuna musamman na malamai matsala ne cikin al'umma wani na baya-baya zai zo ya fara bautan wurin shi yasa magabata a tarihin malamin malamin ma an yi rasuwa ba a yin tambari wai ga kabarin malam wani hmm. wani zai zo ya fara bautan wurin shi ake hazzararwa amma yau abin ya zama kaman wani abin nan kuma za ka ga har yanzu hoto ya kai ga zama wani karamin riya yau ya zama karamin riya mutum yana sallah zai sa ɗauki hoton shi sai ya tura a facebook wa duniya gashi nan ai yana sallah to me haka a nuna kana sallah din sai me dan baka nuna ba Allah bai gani ba sai gare ya shigo wani sai ya dauki alqur'ani yana kan da sai ya ce a dau hoton shi yana karatun qur'ani babu ma mutum ya tafi aikin hajji yau in ya zo kuna zuwa gaishe shi ya miko muku ya hotunan shi kun fara gani har caje ronda ana eh, gashi nan a jikin ka'aba gashi nan ya sai sa harami sai rike qur'ani ya dauko dauko to me haka dan baka ɗauko hotonka kana hajji ba za ka da a ce ƙarya kake a gombe karate ta wanda sai ce haka to kaga fitina ne hotuna wannan sai mun bi a hankali to yake cewa eh, wa an ibn mas'udin kuma an karbo hadisi daga abdullahi dan mas'ud mun yi tsalle ne wa hadisi na'am haka wa fil hadith kuma ya zo cikin wani hadisi akhwafu ma akhafu alaikum ashirkul asghar yace ya zo cikin wani hadisi akhwafu annabi yace mafi tsoron ma akhafu alaikum abinda nake je muku tsoro kenan akhwaf sighatul mubalagha abubuwan tsoro suna da yawa amma annabi yace cikin su wanda na fijiye muku tsoro ashirkul asghar karamar shirka me yasa saboda ita tana buya ba a gane ta da wuri to me yin ta ma zai yi ta bai ma san shirka yayi ba to irin wannan annabi ya fi jiye mana tsoro don shirkan da an san shirka ne to annabi baya jiye wa al'ummansa tsoron za su fada a ciki don sun riga sun sani yanzu a ce ka je wurin boka ka sani ka ce isa ɗan Allah ne ka sani ka mai da wani bawa ka mai da shi matsayin Allah kai ma ka san shirka ne kaga wannan a fili yake annabi yace wannan ba na jiye muku tsoro yake ga sahabbai dan yace ya san ba za su aikata wannan ba amma akwai shirya shirka wacce take a boye take annabi yace ita na fi jiye muku tsoro kaga abinda annabi yake ga musu ya fi jiye musu tsoron wannan shirka din to don haka yace shirkan da nafi je abinda nafi je muku tsoro karamar shirka fasu ila anhu sai aka mishi tambaya game da shirka din game da riya game da ƙarƙamin shirka faƙala sai ce a riya yake nan. riya shine ka yi wa Allah ibada Allah kake nufi da shi amma kana nufin ka burge wani Da daka zaka wayi gari ne kana sallah in kai kaɗai ne kawai bubbuga ta kake amma a cikin mutane zaka natu wani kuma kana cikin sallan sai ka ji wani ya shigo sai ka ce yanzu in ban yi shi mai kyau ba wani zai je ya ban iya sallah ba sai ka natsu sai ka gyara kuma yana faruwa hatta ga malamai haka wannan yake fada abu hamidin gazali yace sai ka wayi gari kana sallah ne kai malami ko kai limami ko kuma a ɗakinka kana sallah sun sun zo gaishe ka da kai malami suka ce ka yanzu ni dinnan fa matubu ni dinnan mutane suna koyi fa da ni yanzu gara in gyara sallah ko ba dan ko ba dan su da suka su koyi su ga yadda nake sallah mai kyau idan ka bari in yi dan su koya ne yace ina ce dan ya sace ka ka fada shirka kai kenan dan ba shigo ba kai wa Allah mai kyau ba amma za ka yi mai kyau dan su iya o dan su iya amma ba dan yi a ibada ba kenan da kai ma yanzu ka iya amma ba kai wa Allah mai kyau ba sai dan ka koyar kenan to riya ta fada da haka di yana ciki kaga a boye take wani hadisi annabi ya ce kaga shirka ta buya yadda ka san karamar tururuwa a cikin duhun dare a ce ka neme ta yace wa shirku akhfa minkum min dabibin namlati fi lailatin sauda yace a samu bakar tururuwar ma baka bakar tururuwa sannan a cikin duhun dare sannan kuma bayan a cikin duhun dare a cikin ciyawa sannan kuma tana tafiyan a kan falalan dutse dutse dai kasan ko kai ka taka dutse ai baya nuna alama to a kan dutse falala haka sai wannan tururuwan a bakar dare sai ta yi tafiya sai a ce ka nuna mana sawunta a cikin duhun daren kaga ita kanta ma tukuna ba ka ganta ba to a duhun daren sai a ce nuna mana takun tururuwan kuma akan dutse to ko da rana zaka nuna takun da rana ma ba takun <laughs> to bare kuma da daddare ne ita kanta baka ce ba ka ganta ba kuma a ce ta wuce nuna mana takun akan dutsen kaga ba ka ganta ba annabi ce to hakar ya boye a cikin ku hakar yake a boye kaga sai an zama a ankare to menene wannan annabi ce riya shasa duk abin da za ka yi na addini ka zo za ka yi sai ka ji in ka yi akwai nufinka ko niya ne kaɗan wane ya ɗan ji daɗi wane ya ɗan ji na birge to ka fasa don ɗan zai ja ka za ka fada cikin riyan, shi ɗan in dai baka yi babban shirkan ba to ka fada a nan to kaga tun da annabi yace ya ɓuya irin wannan to za a fada fa sosai ba a sani ba kuma ana cikin faɗa ba a sani ba to sai ka yi takatsantsan da ibadanka dan riyan zai kwashe maka ibadan ne shi wannan riyan in baka sani ba in baka shirka fa shi fa babban shirka ne a gare ka in kana yi hmm. riyan ya fado maka babban shirka ne shine Sheikh Albani Zari Allah ji shi wani babban misali da zaka gane yace ka ga riya da ake ce mata karaman shirka karkara <laughs> yar karama ce ai ba gara mu ba ko kuke manyan ai yata ina yace shiriyan ka gwada shi da gajeren wando gajeren wando a wurin ka kai babba a wurin karamin yaro fa dogon wando ne da haka yanzu gajeren wando da kai kake sawa a ka ko kake sawa a cikin dogon wandon ka ka gwada cirewa ka bar wa yaro dan shekara biyu uku to kaga in ya sa ma shi a wurin shi ba ma wandon sunna bace har ƙasa take jawa za ta ja ƙasa to kaga ashe kai yanzu musulmi da aka ce ka guji riya me yin shirka a wurinsa in ka gwada riya a wurinsa shi yana kaman gajeren wando ne ne wannan kuma kai kuma da baka shirka in ka fada riya to kai fa dogon ne fa zarce ne a wurinka to yace to haka da yake da haka baka shirka ka ta ni ba boka bane ba na zaurin boka wannan riyan kai yanzu a wurinka doguwa ce a wurin mai zuwa wurin boka da mai ɗaura guru da laya shine ne ɗan in ka je mishi da riya ah, to wannan kuma mai a ciki shi baya jinta ma wata shirka ne da kai da baka taɓa faɗa shirka ba ka fada riya to babban shirka ne fa a wurinka da ka guje ta gaba ɗaya ne kawai babu abin sassauci a cikin ta kenan dan haka yake cewa faqala annabi yace ar-riya uriya wa an ibn mas'ud an karbo hadisi daga abdullahi dan Mas'udin. radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lalle manzon Allah ce man mata duk wanda ya mutu wa huwa yad'u min dunillahi yana kiran wani koma bayan Allah niddan a matsayin abun bauta ka sake ka mutu kuma a halin kana hada Allah da wani wurin bauta to annabi yace da halal janna mai sha riga shiga aljanna kawai eh, da halan nar kai na'am da halan nar kaga da khala fa fi'ilul madi ne wato ya riga ya shiga kar ma bata lokacin zuwa ne ina ki Allahu alam a dan wuta ne ya riga ya shiga wuta in ya mutu da halin yana shirka to dan wuta ne ya mutu babu wani daga kafa daka haka kar kaga wani kirista mutu kace kai wani fa akwai kirki kai ina dan wuta ne duk kirkin sa ai kafiri ne duk kirkin boka matsafi na ah, dan wuta ne maganan ma Allah jikansa ba wani to dan wuta ka ce Allah jikan dan wuta in kai ma ka faɗi haka akwai matsala kan imaninka domin hadisi ne duk wanda ya shirka wanda ya shakku akan shirkan kafira shi ma ya fada da haka ba wani ka ce amma yanzu a ah, ba maganan wani amma yanzu a ah, dan wuta ne kawai abu lahab duk kirkin sa Allah ce tabbata da abi Lahab wata me kai shi shirka ne me mai da arna arna ne yau shirka ne ai shirkan cikinsu ne mai da su arna to kaga ashe shirka ba karamin abu bane ba ran da za a ce maka musulmi da kafiri ɗaya yake ba yadda za a yi wannan shirka da kake ji shine mafi kololuwan komai shine babban abu karka ce bambancin mu da su kadan ne ina shine mafi girma domin in kana ce a'a to ai muna ƙasa ɗaya ai kaza kaza ai kaza kaza yadda mun yadda da kaza su ma sun yadda da kaza bambancin mu kawai kadan ne mu mun yadda da annabi Muhammadu su sun yadda da annabi Isa to musulmi ku daina zagin kiristoci kiristoci ku daina a'a ina bambancin babba ne annabi Muhammadu nan da ka rena alqur'ani nan da kace muna da qur'ani suna da bible ina ba zai taba haduwa ba waɗannan abubuwan shi ya mai da kai musulmi ka yadda da sallah azumi zakka hajji ka yadda da sadar da zumunci ka yadda da cika alkawari ka kaf komai ka yadda da su amma baka yadda da la ilaha illallah ba wuta zaka je ka je hajjin ka kai so dubu sallan ka so malala ka duka ba zai kwace ka ba in ba la ilaha illallah ashe wannan shine komai daka da tauhidin kan ka je wurin Allah wasu zunuban Allah zai iya yafe maka saboda falalan tauhidi ai mun karanta a baya da haka yake cewa duk wanda ya mutu yana hada Allah da wani to kawai ya riga ya shiga wuta fa ba sauran magana kaga annid ibn qayyim ce ash-shabihu kamanta Allah da wani ka dauki matsayin Allah ka ba wani Allah ne mai saukar da ruwan sama sai ka je ka ce wani ne mai saukarwa Allah ne mai bada haihuwa ka je wurin wani neman haihuwa Allah ne mai bada arziki ka tafi wurin wani neman arziki da haka ka ce kana son arziki ya ce to sai kayi kaza ya baka goro ya baka laya ya baka wasu kaza ya baka wasu surkulle kuma ya ce maka sai ka daina sallah na kwanaki kaza haka ake yi ya sa kama ka cire kudinka za ka sayi aljanu za sayi menene irin waɗannan aljanu da ake kira batalwa dukka je ka sa ya raba ka da dukiyanka ya raba ka da Allah kuma zuwa sake sa maka sharaɗi to ga kudin amma ba za ka ci ta ɓangare kaza ba da haka wani ga dukiyan za a yi ta gine-gine amma a ciki ba a yadda ka ci mai daɗi ba wani kuma ga dukiyan mai yawa za ka yi ta ci amma shi kuma an sharɗanta maka za ka rika neman matan aure akwai kwanda shi kuma haka bala'in sai ka rika zina da matan aure duk bayan kwana kaza duk bayan wata kaza ka nemi matan aure ka yi zina da ita in ba haka ba to akwai matsala in yace ci kudin ran da ka ci kudin to shikenan kai ma zaka yi ta gani ba bacci wa yace ka kashe kudin rana kaza kuma ai ta bala'i kai da kanka baka da kwanciyar hankali a wurin Allah kuma dama karka sa rai kana da rabo dan ka gama cin iya rabonka to kaga wannan ya zama matsala ke. rawahul bukhari al-imam al-bukhari ne ya ruwaito wali muslim ya zo daga muslim an jabir daga jabiru dan abdullahi anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lalle manzon Allah ya ce man duk wanda ya gamu da Allah ran kiyama kenan la yushriku bihi shay'an bai taba yi wa Allah shirkan komai ba da khalal jannatu wannan ya riga shiga aljanna kawai in dai ka mutu a duniya kai baka taba yi wa Allah shirka ba annabi ya ce to aljanna yana maka salamu alaikum wa man laqiyahu duk kuma wanda ya gamu da Allah yushriku bihi shay'an yana hada Allah ta wani wurin da halal na'a to ya riga shiga wuta fa in dai har ka mutu baka tobe ba kana wannan shirkan ka mutu to kawai annabi ya ce dan wuta ne kai to kaga wannan musiba ne bala'i ne daka duk abin da za ka yi ka iya ƙoƙarinka shirka karta shiga ayyukanka daka duk wani bala'i da yake addaban al'umma a ko ina a duniya babban matsalan kamar yadda muka faɗa ɗazu shirka ne babban matsala na'am zunubi yana sa musiba kaɗe-kaɗe da rairayi suna jawo haka zinace-zinace suna jawo haka maɗigo suna jawo haka matsaloli kaza-kaza duk suna ja waɗannan matsaloli amma shirka ita ce ummul aba'is da duk kowa zai bar shirka da bala'in da ake ciki zai ragu zai rabu da kaso mafi yawa amma duk zunubin da za a yi duk bala'in da zunubai za su ja ba sa jawo bala'in da sun kai na shirka sa yawa bari mu bari mu bar fihi masail din mu taba wani littafi kuma